Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da biyu da ɗigo biyar. Kana a rediyo amfani da sarauniya fara'a nomad da lon duka a zangon FM. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku jadda ra'ayi ya bambanta a kan ko a zauna da teburin wato sulhu da tsagerun yankin Niger Delta da ake ce ma Niger Avengers ko kuma a hawa kuma muna da rahoto akan muhimmancin kare muhalli sai kuma zaman lafiya da aka samu bayan faɗan da aka yi tsakanin manoma da makiya wanda ya dalilin mutuwar mutane kana wasu suka ji rauni idan muna lokaci za ku ji kiran da matan gwamnan jihar sokoto ta yi na a daina barace amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Birtaniya ta daɗa tsunduma cikin rudami jiya litini a daidai lokacin da su kuma jami'an kungiyar tarayyar turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa kungiyar da 'yan burtaniya suka kada da kuma yadda za su sassauta fishi da rudamun da suka jefa kasar cikin abin da wasu ke cewa shine rudu mafi muni da kasar ta taba shiga ciki tun bayan yakin duniya na biyu sakataren harkokin wajen amurka ya yada zango jiya litini a birnin london inda ya jaddada abin da ya kira dangantaka marar dusashewa tsakanin amurka da burtaniya keri ya bayyana wato ya bayar da tabbaci ga burtaniya cewa dangantaka ta musamman tsakanin kasashen biyu ba za ta canza ba don kawai burtaniya ta fice daga tarayyar turai da yake magana da bayan wani taro jiya litini da sakataren harkokin wajen burtaniya philip hammond babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya ce ga alama dai yanzu ne ma dangantakar ta fi muhimmanci saboda ta babar da ke tsakanin jama'a ya kara da cewa hulɗarsu za ta ci gaba da zama abin da ya kira ga ƙarfa kuma mai muhimmanci. jami'an gwamnatin burtaniya sun kashe daukacin jiya litini suna ta kokarin daidaita al'amuran da wannan ƙuri'ar ta birkitar ta yadda kasuwannin hannun jari da takardar kuɗin burtaniya ta pound suka rikito a rana ta biyu a jawabinsa ga majalisar dokokin burtaniya tun bayan kaɗa ƙuri'ar firaminista david cameron ya ce tattalin arzikin burtaniya na da ƙarfin fuskantar wannan rudun a bayyane take cewa kasuwanni sun rikice akwai kamfanonin da ke tunanin yadda za su yi da dukiyarsu kuma dama mun san cewa al'amuran ba zai zo da sauƙi ba a cewarsa jiya litinin kotun kolin amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki inda ta zartar da cewa jihohi jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulki ya baiwa mata na zubar da ciki da wajen gindaya tsauraran sharuɗa don takaita musu iya amfani da asibitocin zubar da cikin wannan hukuncin da aka yanke da rinjaye biyar akasin uku ga alama shine hukunci mafi muhimmanci da aka taɓa yankewa kan damar zubar da ciki a tsawon rubu'in karnin mafi yawan alkalan sun soke dokar ta jihar texas ta kudancin kasar da ta kafa shigen waɗanda aka jefa a wasu sauran jihohin masu wajabta cewa likitoci da ke zubar da ciki su tabbatar cewa asibitocin da ke kusa da su na da ingantattun kayan kula da majinyaciya da kuma sauran kayan aikin asibiti masu tsada a rubutun kare alkalai mafiya rinjaye mai shari'a stephen breyer ya ce dokokin da jihohin suka kafa ba su da amfani kuma sun takaita mata damar da kundin tsarin mulki ya ba su da na zubar da cikin to sai dai jihar ta texas ta ce dokar ta kare mata masu neman zubar da ciki to amma 'yan rajin 'yancin zubar da ciki sun ce dokar wata, dabara ce da jihar mai ra'ayin riƙau ta bullo da ita don dakile zubar da ciki da mata 70 ka iya yi a jihar a kowace shekara To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a wata shari'ar da ta wato ta shafi ɗaya daga cikin batutuwan da amurkawa suka fi damuwa da su kotun kolin ta amurka ta ƙi ta sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ga wani mutum a gida hukuncin na jiya litini mai rinjayen alkalai shida aka sin biyu wata nasara ce ga masu son ganin an takaita wanzuwar bindiga waɗanda suka ƙara azama bayan mummunan hare-haren da aka kai wata mashakatar dare da ke Olanda jihar Florida. Shari'ar ta shafi wasu mutane biyu da suka bugi abokan zamansu, don haka aka same su da aikata ƙananan laifukan cikin gida a jihar mian Wata dokar tarayya ta haramta ma duk wanda aka same shi da irin wannan laifin mallakar bindiga. To da labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To mu fara da kawo muku rahoton bambancin ra'ayin da ake samu game da ko ya dace a zauna teburin sulhu da tsagerun yankin Niger Delta wanda ake ce Niger Delta Avengers ko kuma a. ga rahoton chris 10 wanda ibrahim jarmai ya fasara kuma zai gabatar gwamnatin tarayyar najeriya na kokarin zaman teburin sulhu da tsagerin yankin niger delta da ke yankin kasar mai arzikin man fetur sai dai kuma an samu rabuwar kawuna a sakamakon wannan lamari yayin da wasu ke ganin haka ne ya fi dacewa wasu kuma cewa suke yi hakan zai kara ruruta wuta tsagiranci wasu dai suna kallon wannan hanyar kawai da tafi dacewa a samu zaman lafiya da tsagerin yankin niger delta a maimakon fito na fito tsakaninsu da sojojin najeriya Daya daga cikin irin wannan masu ra'ayoyi shine Power Benekan, wanda wani basarake ne a Baramtu da ke yankin Niger Delta, wanda yankin yana ɗaya daga cikin sassan da suka fi fuskantar wannan ta'addanci na tsagirin. Military's solution is never a solution and can never be a solution. Dialogue is the only Matakin soja a ganina ba shine zaɓi mafi dacewa ba, kuma ba zai taɓa zama zaɓin da ya dace ba. Tattaunawa ita ce hanyar da tafi kowace dacewa. To sai dai kuma suna ganin cewa tattaunawar da su za ta ƙara wa wasu daga cikin yankin Niger Delta ɗaukar makamai domin neman kuɗin fansa daga gwamnati. Mai wannan ra'ayin ko shine a Tony Ogenejabo Ikimi wanda mai kare hakkin bil'adama ne da ke birnin Wari. If not because I'm a lawyer, if I were living in the creeks, I would just form my own too. And then so that government... In ba na a ce ni lawyer ba ne, ina zaune a wannan sansanin 'yan ta'addan ba abin da zai hana ni samar da ta ƙungiyar tsagerin domin gwamnati ta nemi sulhu da ni. amma ni ban ga amfanin hakan ba wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin tarayyar najeriya take zaunawa da tsagirin yankin naja delta domin yin sulhu kuwa cikin shekarar 2009 gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin biyan tsagirin ta hanyar sama masa aiki da horar da su a fannonin rayuwa ta yau da kullum don kawai a samu zaman lafiya tattaunawa da ƙungiyar tsagirin da ake kira avengers ana iya cewa ta fara haifar da ɗa mai ido kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaidawa muryar amurka cewa sun amince su dakatar da buɗe wuta amma kuma daga baya ƙungiyar ta ta wannan batu yanzu haka dai watannin da ƙungiyar ta kwashe tana kai hari akan bututun man da wasu muhimman abubuwan kamfanonin man fetur na ƙasar ya haifar da raguwar man fetur da ƙasar take haƙowa da kusan rabi. to madalla rahoton christian kenan wanda ibrahim jarma ya fassara kuma ya gabatar kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan Allah gare mu Allah sarkin da ba kamata ya Allah a gaza kuwa. Ina duniya budurwawa in ta yaudare ka duniyan nan idan ka bi ta. Duniya budurwawa in ta yaudare ka ce ne za ta baka moto to ta ce ne za ta baka mata da ka iso sai ta baka ba ke duniya baki gane da ba ke duniya baki san gani ba duniya mai ido tsakarka yau in ta ɗauki wannan to duniya gobe sai ta jefar in ta ɗauki wannan to duniya cin ta sai ta jefar in ta ɗauki wannan duniya za ta zai ta gefen. ita ba ta ganin gabanta tun da idanunta na ka. sai dai ta ba ta ɗauka da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya baki gana ba ke duniya baki gana ba idan kwa kana ta kana ta kama da ilmi gobe kana ta kama da mali to jama'a kun yi dukiya ba takanan kakanin mu cancan sun yi sun gama ka mutu duniya ta gama da su kaf takanan kakanin mu sun yi to duniya ta gama da su kaf sannan kakanin mu sun yi duniya ta gama da su kaf iyayenmu sun yi hasali yanzu mu muke yi watan wataran sai mu bar wa 'ya'ya ta duniya ta zama da mu ke duniya baki san gwani ba duniya mai kama da ƙwallo wannan ya bai wannan wannan ya bai wannan shi ma wancan ibai wancan akwai a tashi watan wataran ta zama da mu duniya baki gara ɗa ba Allah kamar shigar rawa ce, wannan ita ka tasa, shi ma ila da baya, wancan ita ka tasa, shi ma ila da baya, wannan ita ka tasa, shi ma ila da baya, ni ma in tagatawa, sannan ila da baya, to in kun tashi watan watanin ta gama da ni to kusan kun ga babu ni sam ke duniya baki san ni. waka yanzu ina kiɗi da waƙa ni dai kuwan ciki na yi akwai a tashi yau da gobe kariyar Allah mai gudun mu ta kamo mu akwai a watan wataran ta gama da nisa karka duniya ba ta gane ɗa ba tun da idanun tana tsakarka sai dai ta ɗaliba ta ɗauko da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya baki san gwani ba sai ka tara wani ya yi moto wani ya yi keke wani ya yi babur wani kokon gaba da komai akwai a tashi watan nan ta gama da su Allahu akbar Allah ji kan dan maraya masana sun ce akwai bukatar jama'a su bar zubar da leda barkatai domin ko kuɗi suke zubarwa ga zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton Masana a harkar muhalli sun jaddada batun amfani da leda da robobi da ake watsarwa don inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi wa matasa. A wani taron karawa juna sani kan matakan amfani da kayan bola musamman leda da robobi don kare muhalli da rage yiwuwar ambaliya. Masanan sun bayyana cewa leda, robobi, tayan mota da nau'o'insu na da amfani kwarai in an sarrafa su ta hanyar da ya dace. Dr. Muri Dalen malami ne a jami'ar Jos kuma shugaban cibiyar sarrafa leda ta ƙasa shiyar Jos ya fara ne da mun bayanin illan da leda da robobi ke haddasa wa muhalli. Za a wayar da kan mutane yadda za a yi amfani da wannan robobi wanda muna zafar da su a titi da su leda da sauransu. wanda za a iya juya su su zama wani abu mai amfani sosai. In fact, daya a samu mai na jirgin sama a jikin wannan abun. Za a yi kuma a yi amfani da shi a gyara hanyoyi wanda ma ana yi amfani da bitumen wato coltan da ake amfani da shi mun cewa in an ci gaba da wannan Najeriya particularly an ci gaba da shi zai ba ma yara wato matasa aiki sosai wanda magagan a titi mu za su je suna kwashe wannan robobi da ledodi in gwamnati ta sa masu sayawa ko kamfanoni wanda suke yin wannan bin sa masu sayawa kagan an samu abin yi kuma um, wato eh, duk su environment namu zai zama wato da sabta kwarai da gaske. Dr. Muri Dalen kenan malami a jami'ar Jos. Na kuma zanta da wasu da suka halarci taron don jin irin fa'idar da leda da robobin da suka zame shara ke iya yi wajen inganta tattalin arziki wa al'umma. sunana Salisu Abubakar Sadiq na aiki a ITF ne. Eto idan kika duba a kasashenmu na yanzu kamar a nan Najeriya ana zubar da ledoji da robobi waɗanda da kasashen waje ne za su sai suna tattara su su recycling ɗinsu su mayar da su wani abu. to amma mu a nan sai muka zama yadda shi shara wanda idan aka yi amfani da wa'annan robobi da laledojin za a eh, ana recycling din su kinga za a samu ma matasa aiki waɗanda za su dinga dogaro da kansu ba sai sun dogaro da gwamnati ba. Eh. To waɗansu suna ganin kaman wa zai saya idan ma matasan a ce sun tattara su daga titi. Kaman a nan cikin garin Jos idan kika je kaman ƙasan 'yan gwangwan akwai kasuwa da ake sayan irin wa'annan abubuwa robobi suna kaiwa can jihar Kano inda ake sarrafa su ake mayar da su waninsu abubuwa kaman katifa suna nan akwai wani ma da muke kiran shi baban bola wallahi in kika ga yadda gidajen da yake da shi wannan baban bola ta wannan harka da motoci da kuma waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashinsa wallahi suna da yawa uh, sunana barnabas kambai akwai wani ɗalibin da ya riga ya transforming ɗin wannan west ɗin into to into um, ga man jirgin sama hanya ne na kirkiro tattalin arziki kagan rashin aikin nan wannan zai iya zai reduce youth restiveness da yake kawo irin bala'i ga kasan kuma mun san da cewa shi shugaban kasa yana tunani ne inda za a kirkiro arziki a samun matasa aiki zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a da zainab daga batun muhalli sai zaman lafiyan da aka samu bayan kashe wasu mutane tare da jiwa wasu rauni da aka yi sakamakon faɗin da aka yi tsakanin manoma da makiyaya a jihar adamawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kawai yanzu ma dai hankula sun kwanta biyu ba tashi hankalin inda ya auku a ko da ke yankin gira a jihar adamawa lamarin ma da ya ja a asarar rayuka kamar dai da rautani ma suka tabbatar wani sabuwar rikici ne ya sake barkewa tsakanin makiya da kuma manoma inda wasu shaidun gani da ido ke cewa an kashe fiye da mutum takwas a tsakanin bangarorin biyu to kowane hali ake ciki a yanzu sp usman abubakar shine kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya ce yanzu haka ma an tura karin jami'an 'yan sanda zuwa yankin domin maido da doka da oda. abin da ya faru mutane suna gona an fara musu har mutane uku sun ji rauni munana aka zarzaya da su asibiti daya daga ciki ya mutu yanzu dai hankali ya fara komawa a inda abin ya faru wana roƙon al'umma kan su ɗauki doka hannun su ko kuma mutane su kai eh, ramuwan gayya haɗa kai da jami'an tsaro da kuma shugabanni wayannan al'ummomin domin a samu zaman lafiya in aka tura ɗauki doka a hannu ko kuma kai ramuwan gayya wannan abu ne ba za ta haifar mana da mai ido ba mu ƙara hakuri kuma mu kai zuciya nesa sai ka san wannan wajen yana yawan samun rigungumu wanda har ya kai ga shi uban jami'in bito na wannan yankin lokacin da aka samu irin wannan matsala ya kai dauki ya suka kai dauki har ya rasa rayuwar eh, na ga wannan bai kamata mutane su dinga yawan daukar doka hannun su ko kuma su dinga kai ramuwan gayya ba amma mu kuma ba za mu gaza ba muna nan muna kokari kuma muna tura jami'an yanzu haka din akwai jami'an tsaron da muke suke wannan wajen to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hadakar kwamitin ka fahimta juna tsakanin makiya da manoma da ke jihar ke ma shirya gangamin lalubo bakin magance rikice-rikicen da ake samu a tsakanin bangarorin biyu rikice-rikicen da ke ja a sa rayuka mr joseph habila wani manomi ne da aka yi wa ta'adi ya ce abin takaici ne ma yadda wasu lokutan makiyaya kan bar shanunsu a nun ƙananan yara na yi kusan mako biyu ba na karfe shida a gidana ina daji nan mun ce kada ba yara kanana kiwo ni da nake sai ma gonana na yana gefe kudu dandunga ni an ci gonana haka an kewaye shi kamar titi mota wancan yara ne a ci ayi haka ayi haka ayi haka duk da haka ban taba ce ma kowa ci kanka ba me ya faru don na son zaman lafiya shi na sa muka kirkiro wannan mu tabbatar da cewa tsakanin makiyaya da manoma an kau da wannan matsala. Shi ma mataimakin sarkin noman jihar Adama Alhaji Sa'idu Haladu ya koyi karin haske ne game da abubuwan da ke faruwan. Muna zama tsakanin mu a matsayin mu manoma gaba da makiyayi da wanda ke shuka iri ko hatsi ya tsira. Don saboda mu magance matsaloli da ake samu musamman ma na barna da ake samu ake yi a gonaki. Wanda zan ce alhamdulillah an ɗau mataki masu kyau wanda na sani kana da labari har an zauna mun yi kusan abubuwa kamar da jejeniya tsakaninmu. To ko shugabannin makiyayan ke cewa Alhaji Abdulbali. da ke zama shugaban kungiyar mulki ta tattabi da a jihar adamawa ya buƙaci ɓangarorin biyu ne da ke kai zuciya nesa. Dole ne mu tabbatar da gaskiya da adalci a wannan tafiya. Bisa ga irin faɗace-faɗace da wannan ya taɓa wannan da sace-sace wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan ya sa muka kafa ta bital fula ku da jama da masu Ai duk mu fulani ma muna da gonaki. Tun da barna bakin suke yi ba wani wanda bai san yaronsa mai laifi ba sai dai ki yayi. Suka she ga, masu barna a gona. Na shi aje a kamo su. Saboda haka un za mu gera mu gera gidanmu kafin mu gera waje mutanen da suke zuwa ga da waje su zo da shanun nan dukansu suna da manya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To Allah ya kyauta. A can jihar Sokoto matar gwamnan jihar ce ta yi kira ga mata da su daina bara su nemi sana'a. ga mara abto da ƙarin bayani cikin wannan rahoton an yi kira ga matan jihar sokoto da su koyi sana'o'i domin gujewa barace-barace matar gwamnan jihar sokoto hajiya maryam mairo aminu tambol ce ta yi wannan kira yayin raba kayakin tallafi ga al'ummar jihar albarkacin watan ramadan matar gwamnan ta nuna damuwa akan yawatar bara tsakanin mata da ƙananan yara ta ce sana'a ce kawai zai magance matsalar. Alhamdulillah um, um, zakat da wakaf kwamiti ɗin da suke da shi which is under the ministry na religious affairs suna ta kokartawa um, su ga sun taimaka wannan matsalar Allah ya yi mana ita suna ta ba da kayan sana'a suna training su ma sun bab kamar almajirai maza akan kira wasu su a basu keken ɗinki a basu babura a basu jari a ba su kayan sana'a a koya musu kuma yadda za su yi sana'a wasu kuma akwai su susmeda akwai ministry of women affairs duk suna ta tallafawa ana ta ba mutane wasu a yi training su wasu a ba su jari wasu a ba su bashi so kin ga wannan yana ta yaye mana matsalolin almajiranci malamai kuma suna ta wa'azi suna magana da malaman gari cewa wannan baran da ake sa yara suke yi ba musulunci ba ne so alhamdulillah Allah kuma yana takaitawa. Da ƙarshe dai menene sakonki na Ramadan zuwa ga al'ummar jihar Sokoto? To Allah Ubangiji ya kare mana ƙasar mu Allah ya ba mu haɗin kai, Allah ya karbi mu Allah ya taimaki mijinmu, kuma gwamnan jihar Sokoto, mutawallan Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Allah ya ba shi ikon tafiyar da al'amuransa bisa kan adalci kuma 'yan gari su gamsu. Matar gwamnan ta kara da cewa gwamnatin jihar Sokoto ta soma ba da tallafin kuɗi ga marasa ƙarfi domin yin sana'o'in dogoro da kai. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Sheki Malama Maryam yanzu kuma ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni sunana mu'az ishaq muhammad menene tasirin wannan azumin watan ramadan a wurin musulmi so alhamdulillah a uh, matakin farko dai azumin watan ramadan yana da tasiri a wurin dukkanin ilahirin wani musulmi domin na farko dai shi rukuni ne ma'ana ginshiki ne daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu don haka kenan duk lokacin da aka ce gini ne aka dora shi akan ginshiki guda biyar da an karya guda dole sauran hudun nan sun samu matsala don haka musulunci bai zama sai da waɗannan ginshikai biyar don haka wajibi ne lalle tasirin azumi ga dukkanin musulmi na ɗaya kenan na biyu kuma shi azumi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa garkuwa ce ga ɗan adam ma'ana garkuwa ne ga jikinsa wajen samun lafiyar jiki garkuwa ce gare shi wajen kariya daga dukkan cututtuka sannan kuma garkuwa ce gare shi daga sha'awarsa na uku kuma azumin watan ramadan yana da wata daraja da sauran ibadoji ba su da shi domin allah maɗaukin sarki da kansa a hadisi ya gaya mana cewa hadisul kudusi ya ce azumi nasa ne shi zai sa kan kawa bawa da shi mahimmanci wannan shine cewa yau in kana azumi ba ka da niyyar kai azumin kana iya shigewa ɗaki ka cika ciki ka ƙoshi ka fito kana wata lankwashe lankwashe kana nuna kai azumin nan yau da wahala ma yake ba mai iya ce ma ƙarya kake to don haka allah ya keɓance azumi ya ce nashi ne shi zai sakan kawo bayi da shi to ubangiji Allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Ismail Saraja Safana da ke katsinan Najeriya. Hakika yanke mazakuntar yaro dan eh, kwanaki goma ashirin da uku da kishiyar uwarsu mai suna rabi'at a shekara goma sha bakwai a jihar Niger da ke Najeriya. Fata na idan 'yan sanda suka gama bincike mata a yanke mata hukunci mai tsanani kasantuwar cewa za a ɗauki eh, don wasu 'yan mata aure su ɗauki darasi da ga wani ɗanyen aiki da ta inda ba ta da imani na gode. mai magana alhaji abdulmul kakakin hakuri shugaban kufa na numfanni. 'yan nijar ku aka kuɗin ƙasa aka rarraba muku ko kamar da tarayya bi suka yi yanzu jiki magani 'yan kasuwa sai kun jiya ga jikin 'yan bariki sai kun jiya ga jikin ku mushandin lakon kuru kun ka ɗari mata gindi sai kun jiya ga jikin manoma sai kun ja ga cikin ku kowa sai ya ja ga ciki assalamu alaikum BOA mai magana kamala ba su gyaran sabo hayan gada dukan ma inna lillahi wa inna alaihi raji'un ya Allah ya kawo mana matsalar wannan tsadar rayuwa a Najeriya Najeriya ba wuta ba ruwa ba albashi assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Sani babban ramin da shegu local na Justice ya Allah voa ku isan nan da saƙona ga shugaban ƙasa saboda irin shawarar da wani miji ya kawo to gaskiya shawarar shi abin duba ce ba dukkan gwamnonin najeriya suke da adalci akan talakawansu ba irin wayannan kuɗaɗen da ake ware ana ba su domin wasu su tallafa ma talakawa ga aikin gona ko sauransu to mahiyancin gwamnonin ba za su bayar ba don mu anan ne jama'a dai babu alamar shi ba mu ji ɗure su ba ma an samu mu yi takardu daban-daban da To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice Birtaniya ta daɗa tsunduma cikin rudami jiya litini a daidai lokacin da su kuma jami'an ƙungiyar tarayyar turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa ƙungiyar da 'yan Birtaniya suka kaɗa. da kuma yadda za su sassauta fishi da rudamun da suka jefa kasar cikin abin da wasu ke cewa shine rudu mafi muni da kasar ta dada wato ta taba fuskanta tun yakin duniya na biyu matar shugaban amurka michelle obama ta kai ziyara sansanin koyar da 'ya'ya mata makamin shugabanci a kasar liberia jiya litini wanda hakan wani bangare ne na jaddada ilimin 'ya'ya mata a afirka michelle obama ta gana da mata wato mata da mata matasa a kakata inda ake gudanar da shirin samar da ma'aikatan wanzar da zaman lafiya bayan da aka mata tarba mai kyau ciki har da raye-rayen gargajiya a babban birnin kasar ta liberia ranar uku ga watan disamba ta shekara 2009 dan kunar bakin wake na alshabab ya kai hari kan wani wurin yayi ɗaliban jami'ar banadir ta magadishu ya hallaka mutane 25 ciki har da ministocin gwamnati da likitoci da kuma ɗalibai cikin waɗanda aka kashe har da muhammad adam shahid ɗaya daga cikin fitattun likitocin ƙasar da suka ƙware kan ciki da shahid wato dr shahid na ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro jama'ar kuma malami a jami'ar ɗansa doyle na ɗaya daga cikin ɗaliban da suka sauke karatu a wancan rana a otal ɗin shamu rage shahid ɗansa ya tuna cewa babana ya kammala jawabinsa kenan sai kawai kwatsam aka ji bindiga ko kuma bama-bamai sun tashi To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba sa sai can an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Halima Jimarau ke shiryawa kuma ta gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Cubahiro ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima